idan aka ce matan aure masu runs ana nufin matan aure da suna bin wasu maza kuma dai suna da aure irin mace tana da miji amma ta je tana bin wani can daban a waje ni gaskiya wannan al'amarin bangan kamar ya yi kyau ba kuma kuma kun san ba haka din ya kamata ba har idan cewa mace ta shirya ta ce za ta yi aure ya kamata ta tattaro hankalin tauri ɗaya ta natsu idan har kika kai namiji gidan iyayenki wato ki nuna musu cewa kenan duk duniya ba wanda ya mishi sai ba wanda ya miki sai shi amma me zai sa bayan kin kaiwa iyayenki miji kin ce duk duniya ba wanda kika ga sai shi kina so ban ga abin da ya sa bayan kin nuna wa iyayenki abokananki da 'yan gidanku duka cewa wannan mutum shine nake so ya aure ki ya killace ki a gida ya baki sutura ya baki abinci ya kula da ke yadda ya kamata amma daga baya sai ki dinga butulci ki je kina neman wani can daban a waje